Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa sojojin kasar chadi sun iso garin gingimi a jihar difa muna dauke da karin bayani tare da prefen na gingimi ƙungiyar fararen hula sun ɗage shirin gwamnati da gangamin da wato na kawo goyon baya ga al'ummar difa da suka kuri da aniyari gobe a sabar za ku ji dalili majalisar hukumar da ke kula da sadarwa da gidan waya sai nrtp ta bayyana rahotonta na shekara ta da goma sha biyar. rahoton musamman na yau zai bayani a game da shirye-shiryen sallar ramadan Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ranar Litinin ne sojojin ƙasar Chadi da dama suka shigo Nijar a cewar firfin gingimi da magatun tuba ta wayar tarho jiya. Kasancewar sojojin Chadi a Nijar na cikin tsarin farmakin da rundunar haɗin gwiwa ke shirin kaiwa ƙungiyar Boko Haram. Ga dai firfin gingimi Bubakar Barmu. Eh gaskiya ne dakarun kasar Chadi sun iso a yau kwanaki uku zuwa hudu kenan. Sun yi kwanaki uku a nan ingingimi. A yau da safe sun sa kai wajen kogi. Tuni waɗannan dakarun sun saba zawa kawo ɗoki a lokacin da 'yan Boko Haram suka karɓe da masak da kuma Malam Fatari. A yau kuma sun dawo domin su fatattaki makin. A gaskiya akwai wuyar ƙidayar yawansu tunda sun kai awa ɗaya suna hucewa. Za su je ne a Boso wajen iya iyakan Najeriya tuni dakarun sojan Nijar suna can musamman Komadugu ana samun ci gaba wajen murkushe 'yan ta'addan. A ɗaya bangare kuma akwai dakarun Najeriya da suke fatattaka su a nasu bangare a mafakar waɗannan maƙiyan. Firfen yi muke nan Bubakar Barmu ta wayar tarho a hirashi da Habibu Garba. ministan tsaron ƙasa hassan masaudu da sido kalangu tuntuɓa ya bayyana cewa wannan farmaki ya yi daidai da bayanin da ya yi a taron manema labarai da ya kira a wato baya bayan nan haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula sun ɗage shirin gwano da taron gangami da suka a niyyar shiryawa gobe asabar biyu ga watan jiye a nan ya mai domin kawo goyon baya ga al'ummar difa inda suka mai da wannan shiri har zuwa tara ga watan jiye kuma za a yi shi a duk faɗin ƙasa alhaji ahmadu muhammadu ɗaya daga cikin shugabannin haɗin gwiwar ya yi ƙarin bayani abin da ya sa yau a wannan rana muka yi kiran wannan taron gangami don saboda mu shaida ma 'yan ƙasan mu cewa wannan jerin gwano da muka yi niyayi yi gobe rana subdu biyu ga watan juwe wannan da muke ciki mun ɗage shi mun kai shi rana tara dalili guda uku ne masu ƙarfi na farko malamai suka shaida mu cewa yau juma'a ga daranta zuwayewa subdu kenan zai zamantowa dare na lailatul kadari neman lailatul kadari ko ga dukkan musulmi wato ibada ne to ya muka ga cewa ya kamata lalle wanda suka tsaya wunin yau da daren yau suna ta ibada ya kamata a ba su sauki kaɗan gobe na biyu 'yan ƙasa tun lokacin da na cikin ƙasa ƙungiyoyinmu da sauran al'ummar Nijar wanda suke cikin sauran jahohi na ƙasa tun da muka ce zamu yin wannan al'azamu zamu yin wannan goyon baya da kawo nuna zumunci ga 'yan ƙasanmu na jihar Dihwa suke tsaye kai tukuru suna biye da mu sai su ma an yi a agadas an yi a Tawa an yi a Zandar an yi a Maradi an yi a Doso an yi a Tilaberi tun da su suma hakkin hakkinsu ne su nuna ma 'yan difa zumuncinsu. Alhaji Ahmadu Muhammadu kenan shugaban kungiyar Open. Gidan jarida na Nijar ya ɗauki matakin ƙauracewa gayyatar da shugaban ƙasa wato ya yi wa ma'aikatan kafin labarai domin buɗe baki a fadarsa. Shugaban gidan jaridar Baba Alfa ya bayyana dalilin haka ga kuma shi da bayani. jiya da marace aka cirawo mu aka ce muna Allah ya kai mu ran lahadi shugaban kasa ya ce mu zo mu bude baci tare da shi muka ce a'a wannan shekara bai kamata mu ta mu da baci mu tare da shugaban kasa don mi don akwai ka'idodi da aka aza a kasan mu. da ce kare hacci 'yan jarida a niger kun san a turance ana cewa da penalization to wannan kare haccin 'yan jarida a niger ana nan ana taka shi in kuna tune kwanacin baya aka dauki dan jarida da biyu aka tai aka sa su kaso ba da aka bi ka'idodin ba akwai wani abuci a mu da ya ce kasan na niger ya shekara goma sha biyar da ta ce aici a Nijar wanda ake ce ma Natali Prefo. Yau an hana ta ta yi aici. Don haka ne muka tambayi duka shugabannin 'yan jarida dukan su duk inda suke da gidajen 'yan jarida ka kowa ya je a wannan buda baci. Kai muka cira ma da babban murya zuwa ga babban kungiyar sadarwa na 'yan jaridar Nijar wanda ake ce ma a turanci CSA su ma kas su je. Babba alfa kenan shugaban gidan jarida wato Maison de la Presse. kimanin mako biyu bayan gudanar da jarabawar ɗaliban makarantun firamare masu neman shiga makarantun sakandare har yanzu ba a bayyana sakamakon jarabawa ba dalili kuwa shine rike takardun sakamakon da malaman makarantu suka yi saboda rashin samun albashi wasu na watanni biyu wasu kuma na watanni uku wannan al'amari na sassa rayukan iyayen ɗalibai waɗanda suka ce sun shiga cikin rashin tabbas kamar abubakar kimba da muka haɗu da shi yau a unguwar bani fandu ta biyu a nan yamai tous les parents d'élèves, même pas parents d'élèves, tous les Nigériens. Duka iyayen yara 'yan makaranta ba ma iyayen yara kaɗai ba kai ina iya cewa ƙasa ga baki ɗaya abun ya shafe su. Muna da ɗalibai da suke jiran sakamakon jarabawa idan ɗanka ya samu ko bai samu ba ba wanda ya sani kuma ka san ba wani babban ƙarfi gare ka ba kuma ya kamata ka biya wa yaronka karatu na lokacin hutu kafin tafiya a makarantar college. To idan ya kasance akwai shakku na cewa ya samu ko bai samu ba kaga wannan babbar matsala ce ya kamata kamata gwamnati ta saka waɗannan malaman makarantun boko a cikin yanayi mai inganci. Wannan tsaiko da malamai suka kawo ba wai da son su ne ba, ya zama dole ne wannan hanya ce kaɗai ya dace su bi. Kenan ya kamata gwamnati ta baiwa waɗannan malaman makarantun boko haƙoƙinsu. A larabar ta gabata ne shugaban majalisar hukumar da ke kula da sadarwa da gidan waya ta mika wa firaminista Birji Rafini rahoton ayyukan hukumar na shekara ta dubi da goma sha biyar. Shugaban majalisar wato ta sai NRTP Madam Beti Ashatu Mani ta kira wani taron manema labarai a jiya domin bayyana rahoton a hukumance inda ta bayyana ci gaban da aka samu a wannan fanni. A cikin wannan shekarar an samu ƙarin masu amfani da layoyin sadarwa da suka kai miliyan bakwai da 'yan kai da suka kumshi layoyin sadarwa na tafe da gidanka da kuma layoyin sadarwa da ake ajiyewa a guri ɗaya. Inda abin da aka samu ya kai kashi goma sha biyar da dugu arba'in da biyar bisa ɗari idan aka danganta da shekara dubu da goma sha hudu. Manyan kamfanonin sadarwa da ke kan gaba su ne Airtel da kuma Orange sun samu jimillar kashi 83 cikin 100 na masu amfani da layoyin sadarwa. Abinda ya shafi shigar da layoyin sadarwa, a nan ma an samu gagarumin ci gaba. Sai kuma abin da ya shafi kamfanin da ke samar da layoyin sadarwa na zamani cewa da yanar gizo. A nan kashi 15 cikin 100 ne kawai na al'ummar Nijar suke da damar samun hakan. A binciken da hukumar IRTP ta yi, ya gano cewa da yawan kamfanonin sadarwa ba su sake fara farashinsu ba. Madam Beti ashitu Umani kenan shugaban majalisar hukumar kula da sadarwa da kuma gidan waya. Yau daren 27 ga watan Ramadan musulmi na raya wannan dare suna ibada domin neman ilatul kadari. Alkur'ani mai tsarki ya bayyana cewa wannan dare wato da ake rayawa a cikin kwanaki goma na karshe daidai yake da watanni dubu wato shekaru 83 kenan. Duk wanda ya dace da wannan dare Allah zai yi masa falala ta daidai da shekaru 83 na ibada. An gano gawar wani mutum da sanyin safiyar yau a ƙarƙashin hanyar sama ta farko wato Premier Exchanger a nan Yamai. Mutumin wanda ake ganin zai samu shekaru arba'in a duniya yana sanye da riga ja da kuma wando kaki. Masu makwabtaka da wannan wuri sun bayyana cewa ba su san huskar mutumin ba kuma tun shi da murece wannan mutumin ke kwance a wannan wurin. a yau aka karawa zagaye na gaba wato vendezem journey na kwambular kwallon kafa na 'yan rukunin farko a madacin yau is fan za ta kara da is gnn a yamai gobe asabar a garin arlit a kokana za ta hadu da wato espoir fc irana za ta fafata da is sonidab dan kasawa za ta kara da tagur a maradi sannan a yamai za a yi karawa biyu is nijelek za ta fuskanci is sahel eh, sc sannan kuma olympic ta fafata da is duwan karawa ɗai za a yi a ranar lahadi inda wato esjn za ta kara da as police labarin kenan sa'a da dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba da 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman duk da yake kwanaki kaɗan suka rage a gudanar da sallar Ramadan harkokin shirye-shiryen sallah na wato na gudana a cikin wani yanayi na sanyi-sanyi haka dai lamarin yake ga masu sana'ar mesh wato gashi na ƙari da mata ke amfani da shi da kuma masu salon na gyaran gashin. Maryama Gello Kenda ta haɗa mana rahoto wanda Muntari Muhammadu ya fassara muna. Mata biyu ne suke ciniki tsakaninsu da mai sayar da mesh na ƙarin gashi na mata. Adamu ɗan kasuwa ne, fuskarsa a murtuke da alamun damuwa. Yana zaune kusan wani mutum mutumi da ya sha ado, ba cinkoso, ba hayaniya, kamar ba sallah ba a cewar Adamu. Babu kasuwa ba mu san abin da yake faruwa ba a lokacin da akwai kasuwa idan sallah ta matso kasuwar tana cika ne ma kil da ɗan mutum har ma baka ka samun wurin wucewa. Amma yanzu duba fa kasuwar babu kowa a ciki ba mu ƙara farashin kaya ba sai dai mutum ya koka da aljihunsa idan ka ga abun kana so kuma baka da kuɗi mai shi ba zai baka ba in baka da shi ana da gobe sallah to tukunya ba za ta hau ba. Wannan rashin kasuwa bai tsaya kawai da masu sana'a sayar da mesh na ƙarin gashi na mata ba, har ma masu wuraren yin kitso suna kokawa da rashin kasuwa. Babu kasuwa ko kaɗan muna zaman jira. Kwanaki goma kafin sallah a shekarun baya muna samun cinkoson mata da ke zuwa wajen mu yin kitso. Amma yanzu kwanaki hudu kawai suka rage ma sallah. Babu kasuwa ko kaɗan. Anya kuwa wannan rashin cinkoso da hayaniyar shagalin sallah baya nuna cewa waɗansu su ba sa fitowa ne sai ran maraicen sallah? Odil wata mata ce da ta saba yin kitso a wani ɗakin yin kitso. Ta zo ta shaidawa mai yin kitson za ta zo maraicen sallah a yi mata kitson kamar yadda ta saba. Na zo ne nan salon domin na wanke kaina. Ni dai kamar yadda ni saba sai maraicen sallah nake zuwa yin kitso. Yanzu na zo ne in shaidawa mai kitson zan zo maraicen sallah ta yi min kitso. A bangaren Adamu da abokanin kasuwancinsa wannan yanayin rashin kasuwa yana da tasiri kwarai da gaske akan yanayin cinikinsu a wannan shekara. Amma sai dai sun yi tawakkali da Allah suna jira abin da Allah zai yi a maraicen sallah. Mutare Muhammadu studio Kalangu. A gaida mutar Mahmud ɗauki da wannan rahoto a game da shirye-shiryen sallah wanda shi muka ƙarshen labarin namu na halashen Hausa na yau sai kuma wato lokacin gaba da Allah ya kama idan an yi maza ku tarbi Muhammad Gungu dan tani ɗauki labarin da halashen zarmanci bayan haka kuma Maryama Gello Kenda ta kama muku labarin zaurmanci wato labarai da halashen Faransanci a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar da dugu 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.